Barkanku da zuwa jakadiyar Arewa TV. Dan takarar shugabancin ƙasa wato Ahmad Bola Tinubu na jam'iyya mai alamar tsintsiya wato APC ya nuna kuma ya fitar da jadawalin waɗanda za su wakilce shi wajen ganin cewa babu shakka sun jajirce sun kuma yi ruwa da tsaki a dangane da kamfen din da za a gudanar na shekarar 2023 don ganin cewa ya yi nasarar lashe zaɓe to kafin mu je cikin labarin tsin danga dangane da jin kuma ya take kasancewa su waye ya nuna kuma ya zaɓa a dangane da yanayin yadda za su tallata wannan takara ta yi sai ku fara biyo mu da subscribers gami da ƙararrawar sanarwa wanne kan kara mana karfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za su ci gaba da nishaɗantar da ku. Muhammad Bola Tinubu ya fito ya bayyana sa na wadanda za su wakilci wannan jagoranci na ganin cewa babu shakka ya yi sun yi ƙoƙari wajen ganin cewa Ahmad Bola Tinubu ya karbi kasa Najeriya don ganin cewa sun gudanar da kamfen hi na wannan shekarar 2023 a wannan lokaci yayin da ya fito ya nuna waɗanda yake ganin cewa su ne jajirtattu waɗanda kuma suke mabiyansa ne waɗanda suke sun sa sun alakanta kansu da shi kwarai da gaske wajen ganin cewa sun tsaya kai da fata wajen cewa sun nemo mai sa na ganin cewa ya samu kujerar ƙarƙashin shugabancin ƙasar Najeriya. To don haka shi ma ya ga cewa tun da jajirtattu ne kuma hazikai ne waɗanda yake ganin cewa gwaraza ne waɗanda za su tsaya kai da fata wajen ganin cewa sun sauke duk wani nauyi da ya ɗora masu ɗin to lallai babu shakka su ya kamata ya ɗora nauyin to shi ne sa ma ya ɗora nauyin nasa a kansu. su. yayin da yake bayyana su ɗaya bayan ɗaya yake cewa in dai babu shakka ina da waɗannan a cikin tafiya ta kuma a baya na to ba da wata ɗar kuma ba da wata fargaba duba da cewa jarumai ne kuma jajirtattu ne waɗanda kuma talakawa suke so suke alfahari da su duba da cewa sun yi an gani a ƙasa kuma mutane ne masu kishin talakawa don haka ni ma mai kishin talakawa ne kaga dole in samu mutanen da suke jarumai hazikai waɗanda za su tsaya kai da fata wajen ganin cewa sun mara mun baya a wannan tafiya tawa domin ta tamu nasara na zaben shekarar dubu 2023 duba da wannan lamari ne kuma mutane suka ce kuce daga bayyana waɗanda ya ce yake ba ɗin kuma yake ganin cewa su ne gwaraza amma dai kafin mu je mu gwaya muku waɗanda yake baɗin ɗin kuma su ne gwaraza za mu fara kawo muku ƙalubalen da suke fuskanta. kafin ya fito ya bayyana kudurinsa da kuma cewa ga waɗanda ya zaɓa a matsayin waɗanda za su tsaya su tallata takarar tashi mutane suka fara korafi a kai yayin kuma da ya bayyana duba da irin yaban da ya masu sai mutane suke ganin cewa kamar ba su cancanta ba suke ta korafe korafe da zage-zage da gunaguni a kai to ga dai irin mutanen da ya bayyana a dangane da cewa za su tallata wannan takara tashi ta shekarar 2023 yayin da yake bayyanawa na farko yake cewa dauda ka hutu rarara dauda ka hutu rarara kowa ya san hararren mawaki ne wanda kuma ya yi shura a wajen wakar siyasa yayin da har a wannan gwamnatin ta buhari aka nada mai shugaban mawaka na buhari na jam'iyyar apc yayin da shi ma yanzu ya ɗauko shi wato shi ahmad bola tinubu din yake ganin cewa zai yi tafiya da shi ɗari bisa ɗari duba da cewa jajirtacce ne kuma haziki ne haka zalika fasihi ne a ɓangaren wakar da kuma ɓangaren tallata mutum duk inda ya so ya je in allah ya nufa to sai kuma ya ƙara ɗaukar gwamnanmu na nan kano wato dr abdullahi umar ganduje yayin da yake cewa hima ganduje jajirtacce ne kuma haziki ne wanda yanzu haka gwamna ne a cikin jihar ta kano wanda yake ya kawo ci gaba da yawa wanda kuma 'yan jihar kanan na son yayin da 'yan jihar kanan su kuma suka tada kayar baya waɗansu daga ciki suke cewa bai masu ba wasu kuma suke cewa yayi daidai to sai kuma ya kara nuna gwamna 'yan rufa'i yayin da yake cewa 'yan rufa'i ma ya kamata kuma ya cancanta a ce yayi wannan tafiya da shi lalle babu shakka yan rufa'i jarumi ne kuma haka zalika jajirtacce ne kuma haziki ne wanda zai tsaya kai da fata wajen ganin cewa an samu nasara fiye da yadda mai zato yake tsammani to sai kuma waɗanda ya bayyana daga baya baya su ma yake ganin cewa ya kamata ya ci gaba da tafiya da su kuma har su kai ga an samu nasara to duk dai wanda aka samu nasara dama ya san shi ma makomar shi babbar kyauta ce kuma mai gwabi wanda yake shi kan shi ya dawo alkawarin cewa idan dai har aka samu nasarar lashe wannan zaɓe shi kaɗai ne ya san irin alkhairin da zai waɗanda suka tsaya wajen ganin cewa sun tallata shi wannan takara ta ta samu karbuwa har ta kai ga ya samu nasarar cinye wannan kujera ta shekarar 2023 to wannan kenan masu sauraron mu ne da kullun da irin maganar da Ahmad Bola Tinubu wanda yake yanzu shine dan takarar kujerar shugaban kasa na jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya To sai muna jin ra'ayoyinku ta wannan tasha ta mai inganci wato jakadiyar Arewa TV. Muna jin ra'ayoyinku muna jiran comment ɗinku da lakin wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa ƙwarai matuƙa gaya wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za su ci gaba da nishaɗantar da ku.